Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama mu kai tsaye VOA Africa zango na 200.5 ko kuma ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa a kasar Ghana kuma za a kama mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Haka kuma ana iya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau juma'a babban rana ta goma sha uku ga watan Disamba a wannan shekara ta 2019 da ke karewa. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Ana ta kai ruwa rana tsakanin 'yan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Democrat da Republican kan binciken yunkurin tsige shugaba Trump. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da jam'iyyarsa ta Conservative sun kama hanyar zama masu rinjaye na lashe kujeru 86 a zaben 'yan majalisun kasar. Hukumomi a jamhuriyar Kamaru sun ce kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram suna kai hare-hare kullum a kauyuka da suke kan iyakan Najeriya. kanin labaran kenan an ayyana makokin kwanaki uku a jamhuriyar nijar na nuna jimamin rasa rayukan sojoji 71 da suka gamu da ajalinsu a harin da waɗansu 'yan ta'adda suka kai a barikinsu muna da rahoton bayan labarai a najeriya kuma jam'iyyar apc mai mulki ta ce bata amince da matsayin ministan niger delta godwin akobio na kin ci gaba da takarar kujerar majalisar dattijai ba bisa hujjar cewa maganan ma a ce wai za a sake musanya ɗan takara ba ta ba ai da bai samu zaben ba bane ba gwamnati ta bashi mukamin minista mun san shi a matsayin dan majalisar dattawa fiye da matsayin minista da To kamar yadda muka saba shirin na wannan rana Hauwa Umar za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki. A yau a cikin shirin zamu yi magana ne akan cututtukan da ake iya cin karo da su a yanayi ko kuma lokaci na sanyi. To sai ku kasance tare da mu domin sanin hanyar shawo kan wannan matsala kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. a jiya alhamis kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar democrat sun sake yin muhawara kan tuhume-tuhumen tsige shugaba donald trump amma suna tsammanin 'yan republican za su yi yunkurin dakilewa ko yin watsi da zarge-zargen kuma maimakon haka suna shirin tura tuhume-tuhumen zuwa zauren majalisar wakilan ta amurka domin kaɗa ƙuri'a gaba ɗaya a mako mai zuwa 'yan majalisar na jam'iyyar democrat bayan sun shafa sa'o'i uku a lokaci ɗaya suna kai ruwa rana da 'yan republican sun yi watsi da yunkurin 'yan republican na kawar da zarge-zargen tsigewa na cewa shugaba trump ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba da ya tursasa ukraine ta binciki ɗan takarar jam'iyyar democrat da ke kan gaba da ake ganin zai kalubalance shi a zaben 2020 tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden haka kuma kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka yana duba daftarin tsigewa na biyu cewa shugaba trump ya yi katsalandan ga majalisa da ya hana mika wasu ɗaruruwan takardu ga masu binciken tsige shi da kuma hana wasu manyan jami'an gwamnati daga ba da shaida amma 'yan jam'iyyar democrat masu rinjaye sun haɗa kansu da suke da ƙuri'ar da za su dakatar da yunkurin 'yan republican na jinkirta tsige shugaba trump da sauri. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da jam'iyyarsa ta Conservative sun kama hanyar zama masu rinjaye na lashe kujeru 86 zaben 'yan majalisun ƙasar. bayanan farko da kafafen yada labaran birtaniya suka fitar bayan an rufe rumfunan zaɓe sun nuna cewa jam'iyyar conservative ake hasashen za ta lashe kujeru 368 a majalisar wakilan ƙasar yayin da jam'iyyar labour ake tsammanin za ta samu kujeru 191 sai dai nasarar jam'iyyar conservative a babban zaben da aka kirawo zai samar da matsayar ƙarshe da aka daɗe ana jira ta ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da masu kaɗa ƙuri'a suka amince da shi a zaben raba gardama na shekarar 2016. Prime Minister Boris Johnson ya fuskantar da yakin neman zabensa kan taken tabbatar da ficewa daga tarayyar Turai wato Get Brexit Done a Turance. Johnson ya ce rinjayen jam'iyyarsa a majalisar zai ba shi damar sake gabatar da wani kuduri da majalisar ta yi fatali da shi a baya kan yadda Birtaniya za ta fice daga kungiyar ta AU da kuma ƙoƙarin ganin ya cimma wa'adin ranar 31 ga watan Janairun 2020 da aka shata wa kasar za ta fice daga tarayyar Turai. Hukumomi a jamhuriyar Kamaru sun ce kungiyoyin 'yan ta'adda ta Boko Haram suna kai hare-hare kullum a ƙauyuka da suke kan iyakan Najeriya inda suka hallaka akalla mutane talatin da kuma raunata wasu da dama a cikin 'yan watannin nan da suka gabata. wani taron manyan jami'an tsaro ya ba da shawarar cewa sarakunan gargajiya malamai da kuma fararen hula su haɗa ƙarfi da sojoji domin taimakawa wajen rage waɗannan har-haren gwamnan yanki mai nisa na arewacin kamaru mijin yawa bakare ya ce kai harin akan wawu yana ɗaya daga cikin ɗaruruwa da suka gani a cikin watanni uku da suka gabata a taron manyan jami'an tsaro na ranar laraba a garin marwa Bakar ya ce har-haren Boko Haram sun kashe akalla mutane talatin a ƙauyuka da suke kusa da Mora da Limani da Kolafata da kuma a Suwai Suwaiba Isa wata mai bincike ce akan ƙungiyar Boko Haram a jami'ar Marwa ta ce an raunata karfin yakin ƙungiyar Boko Haram to amma mayakanta har yanzu suna haifar da barazana akan iyaka. The engagement, the commitment of our political authorities is clearly defined that no matter the cost. Ta ce irin matakan da hukumomin siyasa suke ɗauka ya nuna ƙararar cewa duk abin da za su iya yi suna buƙatar zaman lafiya. Wannan haƙƙinsu ne su kare fararen hula, haƙƙinsu ne su yi yaƙi waɗanda ba sa son su ga an samu zaman lafiya. Waɗannan matakai koyaushe suna tafiya ne tare a lokacin yaƙi. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Afirka ta tsakiya tana kare rayukan giwaye da uh, dawa na nahiyar Afirka a daidai lokacin da aka kashe fiye da kashi saba'in bisa ɗari na giwayen a cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata. Ƙasar gaban da nan ne ake da sama da rabin giwayen na Afirka ya kasance babban matattaran masu farautar giwayen kasashe kamar jamhuriyar kamaru da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sannan a hankali suna rasa kusan dukkan giwayensu a cewar ministan da ke kula da gandun daji da muhalli na gaban lee white White ya faɗa wa muryar Amurka cewa tsakanin gaban da kuma arewacin Congo mu ne kaɗai muka kasance a baya masu kare gandun daji da ake kira EcoGuard sun shirya yadda za su tunkari mafarauta waɗanda aka gano suna da alaƙa da ƙungiyar boko haram a cewar white yanzu abin da ke cikin hatsari shine makomar gabon white ya bayyana haka idan dai ba mu murkushe masu kashe dabbobi ba bisa ka'ida ba gabon za ta zama kamar jamhuriyar afirka ta tsakiya za mu rasa ƙasarmu. mu To a gaida Hafiz da karanto labarai. toma da labar mu bude taskar hotunan namu a jamhuriyar Nijar inda shugaban kasar Muhammadu Yusuf ya ayyana makokin kwanaki uku na jimamin rasuwar sojojin kasar sama da saba'in da aka kashe a wani harin ta'addanci yayin da 'yan majalisa suka bukaci tallafin kasashen ketare a yunkurin shawo kan ayyukan ta'addancin da suka addafi kasar kamar yadda za ku ja wani rahoto da wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya aiko mana. a sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar a yammacin jiya alhamis yan adawa da masu rinjaye a majalisar dokokin ƙasa sun fara ne da jajantawa 'yan ƙasa a game da wannan babban rashi suna masu jinjina wa dakarun da suka kwanta dama a yayin da suke kokarin kare martabar Nijar da jama'ar ta kamar yadda za a ji daga bakin dan majalisa Sa'idu Dille. Lalle sun kwanta hannun dama amma mu sani cewa sun yi bakin iyaka su sun gwada zaruntaka sun gwada su mutane ne waɗanda aka ɗauka saboda wannan aiki na kare haƙƙin ƙasar nan haƙƙin 'yan ƙasar nan da kuma kare dukiyar jama'a har yau dai majalisa ta yi niyya wato za mu kawo namu kokari eh, gudunmawa ga iyalai waɗanda sun ka rasa eh, mutanensu. la'akari da hanyoyin da 'yan ta'adda ke amfani da su a hare-haren da suka kai a 'yan makonnin nan a kasashen mali burkina faso da jamhuriyar niger ya sa majalisar jan hankulan kasashen duniya su farka daga barci son muke mutane su gane cewa yau niger ce mali ce burkina ce eh, da chadi su suke bakin daga yau amma wa'annan mutane wasani manufofinsu ba nan ne suke niyyar tsayawa ba idan an yi wasa suka ci kari waɗannan ƙasashe gaba za su gabar da za su nan ƙasashen afirka ta yamma duka ya kamata a ce yau su kawo ma eh, waɗannan ƙasashe da abbakin daga yau gudunmawa saboda su mulkushe waɗannan mutane. Gwamnatin jamhuriyar Nijar a cewar kakakinta Zakariya Abdurrahman ta ware kwanaki uku na zaman makoki daga yau Juma'a da nufin nuna alhinin wannan rashi sannan ta bukaci kowane ɗan ƙasa ya ware mintoci biyar daga karfe goma na safiyar yau domin yin addu'o'i ga sojojin da suka rasu akan aikin tabbatar da tsaron ƙasa. Endeuil national de 112 a compter de vendredi 13 décembre 2019. Les drapeaux seront en berne sur toute l'étendue du territoire. Da hantsin wannan juma'a ne za a yi jana'izar sojoji 71 din nan da suka kwanta dama a yayin gumurzun da suka yi da 'yan ta'adda a barikin sojan inates kan iyakar nijar da mali a ranar talatar da ta gabata kasashen duniya na ci gaba da aiki wa shugaban kasar nijar sakon ta'aziyya kamar yadda a sanarwar da ya fitar jakadan amurka a nijar ambasada eric p witika ya bayyana cewa kasarsa ta matukar kaduwa da faruwar wannan al'amari sai dai amurka ba za ta taba gajiyawa ba wajen tallafawa nijar a yakin da ta kaddamar da ta'addanci in ji shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar sojawa cikin dawa filin daga kasan soja wajen yaki shi ba ya jira umarni yake son magulun manya don ba ya jira shi aikin soja sai jan namiji wanda ba ya yi jira wayo ni ina kuke mazan fa To dangane da wannan lamari Aishatu Musa wada ta aiko da sako tana cewa muna jinjina ma al'ummar jamhuriyar Nijar sakamakon dangane da wannan lamari. Muna kuma addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i. Amin. To daga harkokin tsaro a jamhuriyar Nijar kuma sai siyasa makwabciya Najeriya inda jam'iyyar APC mai mulki ke nuna rashin goyon bayan matsayin ministan Niger Delta Godswill Okafio na ci gaba da wato na kin ci gaba da takarar majalisar dattijai da kotu ta ba da umarnin sakewa waɗansu mazaɓo, wakilinmu nasiru adamu elkaya na ɗauke da ƙarin bayani Akpabio dai ya shigar da kara bayan faduwa zaben dawowa majalisar dattawa inda kafin samun hukuncin babbar kotu sai shugaba Buhari ya naɗa shi matsayin babban minista. Duk da rashin nasara a kotun karar zaɓe, Akpabio ya ɗaukaka kara. Kotun ɗaukaka kara dai ta yanke hukuncin komawa a sake zaben na Akpabio a APC da wanda ya lashe zaben a PDP sanata Christopher Ekpanyon a wasu akifa Akpabio wanda ya fice daga PDP a lokacin yana shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa zamanin Bukola Saraki ya rubuta shugaban APC Adams Oshimole ba zai iya barin nauyin da shugaba Buhari ya ɗaura ɗora masa ya tafi maimaita zaben majalisa ba. Lauya mai zaman kansa Abuja Zubairu na mama ya ce matakin bai saba dokar zaɓe ba. In dai takardar tasu ta karɓi wadda kuma 'yancin sani haka dokar zaɓe ba ta hana shin haka ba. To kenan nauyin yara ce a wuyan hukumar zaɓe tallayacin da jam'iyyar apc ta tunci ciɗi jam'iyyun ma wadda su da tunanin ko su takara ko su sake wani garan bawala ko ma mai dai cikin lokacin da aka kayyade sai a sake yin ita jam'iyyar da ta a ƙarƙashin da aka je kotu aka rusa zabukan wannan mazaɓu ta musamman da kotu tela aka yi da su sai su zo sake gudanar da zaben fidda gwani su kawo wani ɗan takara wanda zai a ƙarƙashin titan jam'iyyar su ya shige wannan zaben. APC ta bakin sakataren walwalarta Ibrahim Masari ta ce za ta ja hankalin Akfabio shiga takarar don ba wata dabara da ta wuce haka. Iyaka waɗanda suka tsaya zaɓe kotu ne kila idan mata ya adalci ta ce dukan wanda suka tsaya amma mafi akasar irin lokuta za a ce da na ɗaya da na biyu hira da na uku su ne wanda za a ba damar sake shiga zaben nan ka ga ba cewa ma aka a sake zaben duka gaba ɗaya na maza bai dan majalisar da ta ɗin ba yan akwa tunani ne ko ina jin local government aka tsinci nan aka tsinci can su ne za a sake zaɓe a kansu to maganan ma a ce wai za a sake musanya ɗan takara ba ta su ba muna fatan insha Allah a Fabio zai tsaya zaɓe kuma za mu ci zaɓe. ai Ibrahim Masari idan ya tsaya zaben ba mamaki sai ya ajiye ko mukaminsa na minista. Eh to me sai sai ya ajiye mana me yasa ba zai ajiye ba. Da can ba zaben sanatan ya shiga ba ai da bai samu zaben sanatan ne ba gwamnati ta bashi mukamin minista saboda haka mun fi shi a matsayin ɗan majalisar dattawa fiye da matsayin minista din a gefe guda shugabar kwamitin zaɓe ta majalisar wakilai ta jibir dukku ta jagoranci tawagar duba zaben majalisa na burtaniya inda ta ce wani darasi da ya dace yan siyasa su koya a afirka shine kaucewa zaben ko a mutu ko a yi rai allah shi ke ba da mulki ba magana addini a nan kwata-kwata su maganan kawai abin da suka ɗauka su yi gaskiya ne shi kenan to mu kuma mun koma mu ne musulman mu ne krista sai mu je coci mu je masallaci kullum amma kuma ba za mu ɗabbaka abin da wayan addinai biyu suka koya mana ba yanzu mun ɗauki zaben nan ko a mutu ko a yare dole sai mun ci zaɓe. an gudanar da zaɓe a mazaɓin 'yan majalisa ɗari nasiru da malika murar amurka daga abuja. ubangida na da za ka ɗauki zance na a rado allah da ka haye hasashe na. na da za ka ɗauki zance na To alheri ya gaida dukkan wakilanmu yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zaɓe a Burtaniya da ake ganin Prime Minister Burtaniya Boris Johnson da jam'iyyarsa na kan hanyar samun rinjaye. Mun yi hira da Ila mai sanda wani ɗan asalin jihar Gombe da ya shafa sama da shekaru talatin a Ingila domin jin inda ake a halin yanzu. To bisa ga abin da muke gani dai a yanzu. To an gama zabe lafiya yanzu kuma muna jin da me ke faruwa suwa suke ci a ta ina suwa kuma suka rasa eh, ba ci ba dai a wasu wuraren a yanzu a yadda muke jinta ana zaton cewa wannan fati ta conservative wadda shugabansu shine boris johnson za ta samu ci fiye da ma yadda aka yi zato don kuma fatin eh, labour za su bi bayan su amma ba samu cin karfin da za su ya su zama a ce su ne masu gwamnati ba conservative dai ake zaton za su ci yanzu a yadda abubuwa suka kama yanzu eh, wato akwai waɗanda suke mamakin irin nasarar da wannan jam'iyya ta samu menene yasa kake ganin ya kawo nasarar wannan jam'iyya to a gani na dai abu ne na daya an yi maganan brexit akwai wasu suna ganin cewa lokacin da aka yi maganan brexit da fare wato shekara kusa uku kenan da suka wuce yan masu son brexit sun fi samun sun samu karfi fiye da wadda ba su so a yi brexit ba amma har yanzu har gobe ba a samu an ci gaba da brexit ba to a ganin su idan ana so a samu cin gaba dole ne a wannan brexit iliya mai sanda wani dan najeriya da ke zaune a kasar ingila har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkan ku da haka Barkanku ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cututtukan da ake iya cin karo da su a yanayi ko kuma lokaci na sanyi. Ganin cewa mun fara shiga yanayi na sanyi muka ga ya dace mu yi magana akan irin cututtukan da ake iya cin karo da su musamman a wannan yanayi ko kuma lokaci na sanyi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masarara mu barka da wannan lokaci. To likita kamar wasu irin cututtuka ne ake iya cin karo da su a wannan lokaci ko kuma yanayi na sanyi musamman ma da yake zuwa da iska da hunturu. Mafi yawanci idan lokacin sanyi ya zo saboda yanayin sanyin mu yana zuwa da hunturu da kura da sauransu cututtukan da aka fi yawan samu cututtukan da suka shafi abin da ake cewa respiratory system wato abin da ya shafi numfashi da sauransu a wanda suke da cututtuka irin na su asma da alaji da sauransu su ma yakan karu matuka sannan saboda kasancewa sanyin ne za ki ga jama'a sukan taruri daya ɗaya a kunna wuta ko a rufe ɗakuna yadda kenan iska ba ta shiga sosai ta fita abin da ya shafi a turance za a ce ventilation waɗannan su ne yawanci abin da aka fi samun karuwarsu ko yawan su ya karu ko kuma ya kasance sun ta'azzara a wannan lokaci kamar wanda ya san yana da wannan cuta da ka irga musamman mai asma ko kuma mai alaji ko pneumonia ko wata cuta da ke da nasaba da sanyi ta yaya ya kamata ya kula da kansa abin na farko shine idan ya kasance kana kan magani ya kamata kada kai wasa da maganin nan saboda saboda magungunan na ko wanda magani ne na kariya abin da ake cewa rigakafi kada a yi wasa da shi akwai magungunan da kuma sai ciwon ya zo misali za a amfani da shi kamar masu asma kenan da alaji akwai wanda akan ba su shawara sai amfani da mask ya za mu kira mask kenan abin da ake rufe hanci da shi za ka shaƙi iska amma za ka rufe hanci saboda zai ɗan rage yawan ƙura da take shiga hancin sannan saboda yanayin taruwar jama'a da sauransu kuma a rufe wuri akan samu karuwar cututtukan da za a iya shaka kamar kwayar cutar da ke kawo sankarau saboda kada da bukatar ya kasance kada a ce za a rufe ɗaki rub a kunna wuta a buɗe ya kasance iska tana shiga tana fita in ya so gara ya amfani da kayan da za a ɗan sa masu kauri a ɗan rage jin sanyin maimakon a ce za a rufe wunduna da sauransu akan samu karuwar hatsarin gobara idan sanyi ya zo saboda yanayin yadda mutane ke mu'amala mu'amala da wuta da kuma abin da ya shafi wuta da buƙatar a kula sosai matuka a musamman idan gida da yara saboda abin da suka ga kana yi fa bayan ba idan ka za su gwada so wala Allah kunna wuta ko jona wani abu da ya shafi wutar lantarki da buƙatar a sa ido matuka sannan wanda ya kamata a ce sun yi alluran rigakafi da basi ba da buƙatar su yi musamman kafin a lokacin sanyin nan ya ta'azzara kamar allurar rigakafin me kenan to kamar yara yara akwai abin da ake cewa irin su pneumococcal vaccine akwai wannan kwaya cutar pneumococcal da ake kare ta tana kawo pneumonia kuma tana kawo sankarau da sauransu to kenan yaron da ya kamata a ce ya samu irin wannan allurar rigakafi da ba a yi mai ba to da bukatar a yi masa tun kafin ya kasance kuma hatsarin kamuwa da cutar ya karu. Ta yaya ya kamata a kula da yara a wannan lokaci ko da a ce an musu wannan rigakafin da kai bayani yanzu? To kamar yadda na bayani da bukatar a sa musu kaya wanda ya dace da zamanin da aka shiga wato zamanin sanyin kenan. Idan suna kan magunguna da bukatar a tabbatar an ba su magungunan su akan yadda kuma ya dace. Idan an ba su kwanaki na su je su shiga likita saboda ya duba halin da suke ciki zuwa asibitin yakan iya zama matsala sosai to amma gara a daure a haka din saboda za a iya gane wata matsala wadda ba a san da ita ba kafin ta taso duk wannan zai iya taimakawa wurin kare ta'azzara cututtuka to likita musamman ma a yanayi ne kuma cuta sukan shiga ko kuma wasu cututtukan da ake da su a jiki ma sukan ta'azzara idan suka fara ta'azzara me ya kamata a yi abin na farko shine a je asibiti musamman waɗanda suke da cutar alaji nan da kuma asma saboda cuta ce da yanzu yanzu nan cikin minti ɗaya za ta iya ta'azzara sai ya zama da matsala amma in aka je aka ɗau matakin da ya kamata kaga ya wadatar akan samu ƙaruwar mura idan mura nan ta kasance saboda ƙwayoyin cuta ne na nau'in virus to fa cututtuka ne da suke yaɗuwa sosai cikin al'umma kuma wannan lokaci ne da al'umma suke haɗuwa tare kenan saurin yaɗa cutar zai ƙaru kenan idan mura nan ba ta alaji ba ce ta waccan kwayoyin cuta ne to da bukatar shi wanda yake yi din ya amfani da mask ga sunan ko akan titi na ga ana sai da su saboda ya kare wasu na kusa da shi daga yaduwar wannan cuta kada ya tari ko atishawa ya yada ta cikin al'umma cikin wannan yanayi na iska da hunturu da sanyi mutane ba sa wanka to shin rashin wankan ma yakan kare su daga kamuwa da wata cuta ne rashin wanka ba zai kare su daga kamuwa daga wata cuta ba illa iyaka a ɗauki matakin da za a yi na ɗumama ruwan yadda ba zai cutar ba saboda wankan da wanke hannu da sauransu yana rage kura da sauran ƙwayoyin cuta da suke hawa kan ɗan adam saboda haka kenan zai taimaka musu nema wurin kare su daga ɗaukar cututtuka idan ya yi sanyi da yawa to a ɗumama shi ya fi sauki. to likita akwai allurai da ake kira flu vaccines wato kamar wasu rigakafi ne da suke kariya da cutar mura a wannan wato bangare namu ban fiye jin su ba shin ba a yi ne ko kuma yaya matsala babba ce a game da flu vaccine din nan wato nau'i nau'i na su kwayoyin cutar da suke kawo murarin wato viruses sun kai miliyoyi sannan kowane bangare na duniya suna duba waɗanne ne suka fi zama musu matsala sai su yi allurar rigakafin da za ta kare waɗannan al'umma Kinga kenan abin da zai kare wata al'ummar ba lallai ne ya kasance munan ya kare mu ba ɗaya kenan na biyu suna da tsada matukar gwamnati bata ɗauki wannan a matsayin matsala ba kuma gaskiya ne muna da matsalolin da suka fi wannan ba za a zuba kuɗaɗe a kawo su sannan kuma ba lallai in an kawo su din ba su kare mu saboda wala Allah yanayin a turanci abin da ake cewa stereotypes wato kabilun zan iya amfani da kalmar kabilun na nau'in viruses da suke nan din suna iya bambanta matuƙa da na can wurin to kenan kin ga sai zama Ah, in ka ɗauko na wata ƙasa ka kawo nan ba lallai su mana amfani ba sannan kuma gashi kuɗi ne da za a kashe matuka to shi ya sa ba a faye yin su a nan ɗin ba ba wai dan ba mu buƙatar su ba amma saboda bambancin irin ƙabilun su ƙwayoyin cutar da suke iya kawowa kamar misali wanda al'umma suke taruwa sosai kamar wurin aikin hajji da sauransu za ki ga da wuya a je a dawo baka ji mutane sun yi maganar wannan yi mura ba na yi wannan to dalili shine mutane daga bangarorin duniya daban suna zuwa kowa yana zuwa da irin kabilar kwayar cutar da ke kawo masa muran nan a can shi can wala Allah yana da garkuwar jiki saboda ya saba da ita amma kai da baka da ita in ka dauka sai ta wahal da kai to wannan bambancin shi yasa har yanzu flu vaccine din nan ba su zama muna yin su akan ko da yaushe ba nan masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda muka tattauna da likita akan wato cututtukan da ake iya cin karo da su a wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu akan waɗannan cututtuka ganin cewa yanzu mun fara shiga wannan yanayi na sanyi da iska da hunturu duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan muka kasance lafiya. To Allah ba mu lafiya kafin mu karkare ga wannan sako. Shirin yau da gobe shiri ne domin matasa da rayuwarsu ta yau da kullum. kama daga zamantakewa domin wani zaka samu tsiriri ɗin ga kyau ga haske ga sajen nan amma zaka samu gaskiya zai je yana duka matan shi da dai sauransu kwana biyu kuma auren arab. siyasa gaskiya kuma yanzu fa ko ina ka bi zaka ji ana ta faman gaddama wasu al'umma na faɗin a gaskiya talakawan Najeriya na karɓar kiɗan general a sama saboda tangardar tattalin arziki da kuma yawan hauhawar sace al'umma wasu kuma kan ce ai idan batun gyara ne ne to shugaban kasa Muhammadu Buhari ya riga ya ɗau azama. Lafiya da kuma nishaɗi har ma da al'adun gargajiya. A ce dai ga wata masarauta a Afirka kuma a gida guda gidan da ake sarauta da daɗewa da girma da tsari babu to Muhammadu Rumfa ne ya yi shi kuma da ya tashi zai yi shi ya zana shi yana kallon alkibla ta maka yanzu an binciko a nasa in ka ja layi daga maka zai zo maka kano ba tare da ya kuskure ba zai zo maka gidan rumfa daidai layi haka za ka ja shi. kasance da sashen hausa na murya amurka da karfe hudu da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe uku da rabi agogon ghana ga labarai a takaice a jiya alhamis kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar democrat sun sake yin muhawara kan masa tuhume-tuhumen tsige shugaba Donald Trump, amma suna tsammanin 'yan Republican za su yi yunkurin dakilewa ko yin watsi da zarge-zargen, kuma maimakon haka suna shirin tura tuhume-tuhumen zuwa zauren Majalisar Wakilan ta Amurka domin kaɗa ƙuri'a gaba ɗaya a mako mai zuwa. Firaministan Birtaniya Boris Johnson da jam'iyyarsa ta Conservative sun kama hanyar zama masu rinjaye na lashe kujeru 86 a zaben 'yan majalisar. Hukumomi a jamhuriyar Kamaru sun ce kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram suna kai hare-hare kullum a ƙauyuka da suke kan iyakan Najeriya inda suka hallaka akalla mutane talatin da kuma raunata wasu da dama a cikin 'yan watannin nan da suka gabata. To a gaishe ka masu saurare nan za mu ja burki sai can an zuma mu sake shigowa muna kara taya abokin aikinmu wato wakilinmu Haruna Dauda biyu muna samun ɗa da aka karuwa da aka yi wanda za a raɗa masu na yau Allah ya raya a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri. VOA Afrique.